الثاني الوقاية من الذنوب كتنة دقا ذنوب أنا سيدا ما كواما سينا ريقا كفين إيبو ريقا كفين أبين نينا سيوا والإقاء والأميكة الوقاية من الذنوب والأقابات التي يتدرج بها الشيطان للإجوائي da akaba tannaki shinge shinge allati yatadarraju biha shaytan wanda shaytan ke kafawa lil ejiwa idan halaka mutane ko a ce tarkuna akaba dai abin da zai sa a wuce shi da kyau yatadarraju biha shaytan wanda shaytan ke gangarawa ainihin taso din nan kaɗan kaɗan lil'igewa har ya samu ya halaka haka ya fi kyau da wawan ɗin da kaga minar zunubi kaga ba zai ɗauki al'iƙamu ba wal akabati yawa minar zunubi wal akabati allati ainihin ko kuma an ɗauke shi a ce alwiƙayatu minar zunubi dole wal akaba shi ne ba ce wal akaba ah, ah, wal aqaba zunubi da alqabatu fi haka kake A shaitanu yuridu an yasira bil abdi fi aqabatin min saba ya aqabati shaytan na son kama dan adam ko na son kama bayo bawa ko baiwa a wa'annan tarko tarko na shi wajen guda bakwai in mun kira sa tarko aqaba shi ya wahalatar da abun sai kaga ko maki Allah ba sa tarewa sai a inda yake da gargada ko wata kwana ko wata hawa ka gama hawa sai da su zai kafin ka warware ka tsallake kawai sun bude mawuta ka rugu da gudu yiwu ta kasan da ramukan za ka tsaya ka bi a hankali sai ga su a wurin kawai ya ɗaya koma fa haka shaidan yake misalin duniya misalin lahira wato ko ya kamata direba shi kowa gane wannan a ba su don daga nan daga nan har zuwa lagos ya san al'abobin da ke lagos inda tsohon direba ne eh muke ma'aikata da cikin gari mu eh kuma su samu kusa da ranta ba eh eh wai yana ma'aikata ne eh eh Oto, ta subhanallah to kaga haka shedan yake yana sa ya kama mutane to akwai in kashan wannan ta gaba kafin kuwa dan adam ma yana da waya balle shi ɗan ga shi nan ya tsallake na maza kai a tara kai ga wata nan mota nan mai nan baka ba su kuma sa tsaya sau masa abin nan in ka je kai haka kayya ka fasa su ka wuce so za su yi wani waya a haka kai kafin mutum ke kayansa ga Allah bai aiki ɗauki aiki kana na ka kashi ga Allah kafin ije zuci ban aiki ne daga zuci kuma kafin yi fita kai ga Allah zai sa ya samu wannan obstacle ɗin guda bakwai hmm? akwai aiki ai mutum in ka duba mafi yawanci sai ga aiki mutum sai dai kawai da Allah batun faɗin abun ba da dai kamar ayyukan ka zo a rushe suke sai aka ce dole ne mutu ya mutu bai da kawfi wa raja mai cewa shi yana da tabbas na mutum ya halaka to ta ina da zama da tabbas ya daɗin ne yake yin saba ya ƙaba ce ba'aduha abu min ba ba'adu wasu akaban sun fi wahala daga wasu wani shingen ya fi wahalan tsallakewa daga wani shingen لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها لا ينزل منه يعني من العقبة بي جنيوا لا ينزل من العقبة منه يعني من العبد بعضي جنيه دقوني رد بلوك road وابا الشاقة إلى ما دونها يقوم عن ma إذا إلا إذا na عن الظفر ita illa idan sai inda ka saka mashi fiha akabar da tafi hadari fi girma A akabatul ula akabatul kufri billahi wa bidinihi wa liƙa'ihi, wa bi sifati kamalihi wa ma akhbarat bihi rusulahu anhu wana ita akaban yana zube da karun sanan haka ban cewa da Allah sawa mutum sawa mutane kin Allah wanda ko ka musulunta sai ka ga wannan nau'in kin Allah yana zuke mu inda za ka gano wurin ibada za ga ina mutum wuyar zuwa kuma in ka tashi daga ibada na sai ka ji wani sayau ana nuna akwai matsala wanda ya kamata idan mutum ya bar aka tsaya da ibada hankalinsa ya tashi ya ji ba daɗi ya dace ana kira zuwa wurin ibada ka je wata annashuwa to in ba ka fashe ɗan ko da bai samu mutum ba amma ya zuba masa alfafai mutuwa ce bai yi ba haka masul kufur billahi wa bidinihi dukkan addininsa wani ka'ihi haka cewa da saduwa da shi wa bi sifati kamalihi hakan nan cewa da siffofin Allah na kamala wannan da siffofin da muke magana wa bima da bihi rusuluhu kafircewa da abun da manzonin Allah suka ba da labari su wannan abu nawa الكفر بالله وبدينه ولقائه وكنا وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله كتينا أو واجب ها ها to tun tuni kasar alama ko kyan tun da ne yayi fa innahu in tafira bihi in yi nasara da mutum a nan fi hadhihi al-aqaba da naru adawati daga nan ya daina adawa da mutum hmm, ya ci galaba in ya ci galaba wannan daga nan ya rage adawa sai dai ribaɗi zai duk wani abun da zai dawo da kai gaskiya yana na yana ribaɗi zai hana ka bai cin gari yau ce in ya kama gari sai ya ribaɗi sai ya ɗauka nan take mulmula mutum ya bashi ya masa rijista ya shi aiki ya zama komanda daga cikin komandojinsu dinga farauto masa mutane wasara haya huta daga gare shi fa iniki ta hama hadhihi al ba idan mutum ya fasa wannan shingen da karfin Allah wa na jami'a bi basiratil hidayati basiran shari'a Wasalima ma'ahu nurul imani wasalima nurul imani ne ma'ahu hasken imani ya kukuta tare da shi da hasken imanin sa nan bai bushe komai ba salabahu ala sai neme shi a gaba gaba ala ba ta saniya ta hanya ce zuwa lahira ya ruga da rundunarsa da menene na can yana cewa ku dauki mataki gashi nan zuwa ya fasa wannan wancan masu tasowa yana yi yana yi da ɗa yana yi da uwanshi wahiyar a kabatar bidiya bidiya ita ce ainihin bidiya ita ce itikad mai mahawa hawa a ai kafin a akwai bidiya a'a an je bako bakori ya abun ba sosai shi ne na ce ba bako abun nan ba an ce ma daga bidi'a ita bidi'a ita ta zama shubuhan to menene ya zama sha'awa hawa ko hawa ita ta zama sha'awa bidi'a ita ta zama shubuha hawa ita zama sha'awa kuma sharrin duniya ga baki ɗaya wa'annan bid'a hawa wa bid'a hawa bid'a ta zama shubuha hawa ta zama sha'awa shi ne tushen sharri a duniya to kaga gaba ɗaya babban ashe shi ne wancan babban daga nan sai ya ce a sa masa babban tarko a haɗa wancan obstacle ɗin a su je su kwanta akan hanya tunda yan fashi ne manya shi ya bid'ati imma bi da khilafil haqqi ha kai kuma to ai ba hadda ake ba to a duba <laughs> Eh, tun da dai za a yi nazari mu kuma abinda muke nema mai amfanin maje haji sallah kada mu je mu bata hanya mu je mu tara ba a yi sallah mu je mu tara ba mu sallah hmm? so Allah ya tafa mana su Allah ka tsare mana su